daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya sauraron ma birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. Madalla a yau biyu ga watan Disamba shekarar 2024 shirin yau da gobe yana kasar Najeriya inda wakiliyar mu rika ya bashi za ta dora inda ta tsaya a makon da ya gabata. A yau za mu ji shawarwari akan yadda za a warware matsalolin yau da kullum tsakanin ma'aurata domin kowa an ce zo mu zauna zo mu saba. Za mu nishaɗantar da ku tare da mawaƙin da rikayyen ta gayyato mana sai wani girkin da ba a ba yaro mai ƙuya a ɓangaren kulama. Don haka zan ja gefe in barku da rikayya cikin shirin na yau da gobe. sauraro mu barkan ku da barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe. A yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka gabatar muku a makon da ya gabata kan matsalar da ma'aurata ke fuskanta a rayuwarsu ta aure musamman ma ma'aurata matasa. Inda muka tattauna dalilai da ke haifar da rashin jituwa a tsakanin ma'aurata bayan ɗaukar lokuta da dama ana buga soyayya kafin aure. To a yau dai shirin zai dora ne kan mafita da kuma shawarwari da iyaye za su bada domin samun zaman lafiya a tsakanin ma'auratan. Kazalika za mu kawo muku hira da mawaƙi daga bisani kuma za mu garzaya fagen kwalama domin jin wani kallon makulashe bakuwarmu a yau za ta girka mana. Sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance tare da ni Rukayya Basha. bakin namu sun hada da Yusuf Yakubu Gabasawa da kuma Surayya Usman Shinkafi sai kuma hajiya amina jibril To a Hajiya Amina muna tabbatu kan matsalar da wato matasa ma'aurata suke fuskanta a rayuwarsu ta aure daga sadda wato aka shiga rayuwar auren zaki ga a waje an yi ta wato shan soyayya amma kuma daga sanda aka shiga rayuwar auren kuma sai ki ga abubuwan duk sun canja. To a matsayin ki na uwa to me zaki kara kan wannan batu da ake ta tattaunawa? So gaskiya ni abin da na ɗauka tun farko abin da yake kawo wannan zama a daɗe ma ana soyayya a shekara biyu uku har biyar ana soyayya ni ban ɗauke shi komai ba na ɗauke shi karya ne gaskiya to in har so da ƙauna aiki ta tsakani da Allah babu ƙarya a ciki bayan da za a yi ɗa a matsayin ki na uwa ta gari ki ga wani yana neman yarki babu wani dalili ba wai tana makaranta ba ne ba ta yana jiranta ta gama wani aiki wani karatu bane ko wani abu a zo a yi aure har a shi ɗauki wannan shekarun ana soyayya to kin san akwai ƙarya a cikin lamarin so duka al'amarin yana nan yakan shafe mu da iyaye da 'ya'yan duka su iyaye wani lokaci ne Allah ya kawo mu suna tsoron zuciyar 'ya'yansu sai ɗa abin da yake so kunce yaro abin da yake so shine zai yi in ya ce yau ga wanda yake so shekara da shekaru suna tare suna ta ma juna karya. ba za ku iya nusar da shi ba ku lurar da shi cewa kazan nan da kuke yi ba zai haifar da ɗa mai ido ba so bar an zo an yi wannan shekaru an yi aure an zo an tafi gidan aure an shiga ba a je ko ina ba aure shekara ɗaya shekara biyu wani ma ba za a gama yawo da hotunan bikin a social media ba sai ka ji labarin cewa ai aure ya mutu to ni dai a nawa to me abin da yake kawo wannan abin rashin gaskiya ne kawai da rashin adalci ka zo ka zuwa da yarinya da karya ita ma ta zo maka da karya ba ku faɗawa junan ku gaskiya ba kuma an shiga gidan aure in aka shiga gidan aure ba ba wani abin da zai fito kuma halinka ne life zai fito ita ma halinta ne sunanta da take ansawa to in Aisha ce to Aisha fa za ta fito karara in kai Muhammad ne to Muhammad din ne fa sak za ta gani ba wani ƙarya kuma ba wani boye-boye to daga nan aka fahimci zaman da aka yi na baya duk ƙarya aka yi ta wa juna to sai a fara samun matsala fa so daga nan ba ba a kai zuciya nesa ba sai kiga aure bai je ko ina ba ya zo ya mutu Aji Yusuf ka dai ji bayanin da 'yan uwa suka faɗi a cikin wannan zaure kan abin da ya shafi matsalolin da ma'aurata suke fuskanta mm. a cikin rayuwar aure. To menene mafita? Eh, eh, to eh, mafita guda ɗaya ita ce a duk lokacin da aka ce an shiga rayuwa ta aure. mafitar ita ce namiji a matsayinsa na mai gida da kuma mace a matsayinta na matar aure. Wadda kai sai ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka za ka kubuta anan duniya da lahira haka ke ma sai kin sauke naki wanda Allah ya ɗora miki za ki samu jin daɗi da kuma nasarori da kuma samun kyakkyawan rabo a lahira idan Allah ya kai mu wato na gidan aljanna. To um, a kullum abin da ya kamata ma'aurata su rinka fahimta shi ne. kai eh, namiji tsakaninka da ita ita dinnan haƙoƙinta dinnan ka kula da su ka gane cewa eh, matar abokiyar zamanka ba baiwarka ba ce ba abokiyar zama ce tana da yanci akwai inda Allah ya akwai inda take da yanci akwai inda yancinta yake akwai kuma inda ya tsaya akwai nauyinta da ya rataya a kanka akwai ɗawainiyarta akwai kuma abubuwa da yawa wanda sai ka yi mata za ka samu mafita haka zalika ke ma akwai nauyi wanda Allah ya dora maki a kanki ga sunan ɗaya biyu uku hudu ga sunan duka a tattare to a lokacin da ake wani rayuwa ka ɗauke ta tamkar abokiyarka abokiyar zama haka ke ma ki ɗauke shi tamkar abokin eh, zama wato eh, kai ka ɗauke ta daidai kuke amma shi kuma ke kuma a lokacin da yake ɗaukar ku ke ɗaya ke kuma ki rinka sun koyar da kanki kina nuna cewa fa to fa shi ɗin shi ne mai gidan a sama da keki to wannan ne zai taimaka na ɗaya daga cikin dalilan da zai taimaka a zauna lafiya na biyu iyaye su ne ummul aba'isin na daga cikin manya-manyan dalilai da suke kunna wutar da take kashe gidajen aure a yau. Gaba ɗaya mun san cewa ana kokarin akwai iyaye jajirtattu waɗanda suke ba da tarbiyya amma mafi yawa daga cikinsu su kansu ba su da tarbiyyar kuma in kai baka samu tarbiyya ba babu yanda za a ka ba da tarbiyya so da yawa iyaye da yawa akwai masu sakaci wajen ba da tarbiyya burinsu kawai 'ya'yansu su je su auri wane ko dan wane ko mai aiki kaza ko wanda ya mallaki kaza ko daga zuri'a kaza ba burinsu 'yarsu ta je ta yi zama na ibada aure kenan ta zauna lafiya ta raya sunna ta hayayyafa a samu abin da ake bukata ba babu wata iya babu uh, wasu iyaye ko kuma wata uwa ko wani uba da yake so ya aurar da yar shi ta je tana shan wahala to amma shi kuma abin lura a nan shine arzikin fa Allah ne mai kuma abu ne na lokaci kowa da haka ya fara da rarrafe yaro kan tashi to abin da ake bukata shine iyaye su matsalan ba wajen bayar da koyar da 'ya'yansu ya tarbiya su yi biyayya a gidajensu na aure a lokacin da aka ce kai namiji ka kula da haƙoƙinka na yau da kullum na zamantakewa na aure ka kula da su ka riƙe su to ke kuma ko kuma iyaye ku nuna musu yadda za su yi ladabi yadda za su yi biyayya yadda za su yi aiki da umarni yadda za su iya magana yadda za su karɓi miji a tarare shi ah, a yi masa dukkan wani abu da yake bukata na fatan a du'a, a jajirce a tsare sirri a tsare mutunci a taya shi wannan fafutukar da yawa daga cikin matsalolin da maza suke fuskanta a duniya saboda iyali ne saboda mata ne to saboda haka akwai buƙatar iyaye su nusantar da wannan 'ya'yansu mata su koya musu Uh, eh, tarbiya sannan su koya musu ilimi na zamantakewar aure mun ga yadda kakanninmu suka koya iyayenmu rayuwar aure amma a yau haka abin yake ya sha bamba sannan ɗaya daga cikinsu na maganan nan tana ɗaya daga cikin abu da take rusa aure yaran mu ne da yawa ba su iya magana ba kowace magana ta fito a yaɓawa miji a yanko magana a lafta magana sannan yaran mu ne yau zaki ga cewa akwai karancin haƙuri suna kullun suna leke-leke kullun suna da dogon buri suna duba suna duba makwabta suna duba mutanen unguwa suna duba ƙawayensu da kuma waɗanda suka taso tare wayil kuma abun ba haka yake ba kowa da lokacinsa kowa da ƙaddararsa kowa da hanyar samunsa haka abin yake to amma a yau yadda muka samu kanmu abin ya sha bamban da wannan sannan kuma wani abu guda ɗaya wanda yake da ba ni takaici a lamarin zamantakewa da aure shine yadda iyaye suke ɗaurewa 'ya'yansu gindi duk abin da ta ba za ta yi laifi ba abu kaɗan wani labari na samu wani kwanakin baya ba sai na kira gari ba ta kira babanta ta ce wai ya ce ta tafi gida baban kawai ba tare da bincike ba kawai sai aiko da mota ya ce ta tafi ne wannan wannan wani irin uba ne wannan yanzu akwai dattaku a wannan ta kanka cewa ai akwai damuwa irin yanayi irin wannan to iyaye sai sun zama dattijai sai sun zamanto cewa mutane ba a ce wai ku bata ku danne mata hakinta komai in ta zo gida ku yi mata faɗa bincike aka ce ai a bincika menene damuwar mecece matsalar da ta haddasa rashin zaman lafiyarsu sannan ita a jakunanta a yi mata faɗa shi ma a bincika menene yake menene gaskiyar lamarin sannan shi ma a yi masa faɗa to idan ana haka wannan na daga cikin manya-manyan dalilan da a yau dinnan suke lalata rayuwa da zamantakewa da aure wanda iyaye sai sun tashi tsaye in ba haka ba gaskiya bismillah za mu ta komawa eh, gidan jiya kuma za a yi ta samun mace-mace da sake-saken aure Allah ya kiyaye wanda ba haka muke fata ba to amma aiki ne babba To Hajiya Amina in na dawo kanki wani shawara za ki ba wa iyaye a gida domin su rika ba wa 'ya'ya tarbiyyan da ya dace sannan su ma ma'auratan a gefe guda wani irin shawara za a ba su saboda su samu zaman lafiya da fahimtar juna a rayuwarsu ta aure. To alhamdulillah ni dai shawara ɗaya ce zan ba mu a matsayin mu na iyaye duk abin da za mu yi mu hori 'ya'yanmu da faɗar gaskiya mu faɗa wa juna gaskiya duk inda al'amari ya kai ya kawo in dai akwai gaskiya a ciki to insha Allah babu jin kunya babu nadama babu na ba mu da da na sani a ƙarshen magana so gaskiya ita ce daga ita sai daga kinta sai bata ai faɗi gaskiya da gaskiya shine kawai magana kamar yadda na ba mu shawara a matsayin mu na iyaye su ma yaye irin shawarar da zan ba su dai kenan gaskiyar nan dai ita ce duk inda ka je neman aure ka tsaya ka faɗawa wadda za ka aura ku yi rayuwa tare da ita rayuwa ce ta ba a san wani rana za a rabu ba sai allah su subhanahu wata'ala uwar 'ya'yanka wadda za ku yi rayuwa da ita ta dindindin mutuwa ce za ta raba ka faɗa mata gaskiya daga ina ka fito me sana'anka me aikinka in ta ga za ta iya auren ka faɗin alhamdu ke ma ki faɗawa wanda za ki aura ku yi zaman rayuwa duniya da shi ki faɗa mishi gaskiya babu ƙarya tsakaninku to wallahi in aka yi wannan abin aure zai zo ya yi lastin ba za a samu matsala ba a haifi 'ya'yaye na gari nagartattu to yanzu bayan an zo an gama karya. a neman aure tun a neman aure an gama karya an gama soyayya an gama nuna duniya fuskokin juna kuna nan kuna haska kawunanku a social media kuna runguma runguma tun ba ku yi aure ba an zo gurin aure an barar da albarkan aure an yi raye-raye an yi abubuwa dai ga sunan ba daɗin ji ba daɗin gani ba daɗin faɗa so ba yadda za a yi tun a nan muke zubar da mutuncin aurenmu da darajar shi shaidanci ya shigo cikin al'amarin babu wata albarka da aka sawa auren sai kai subhanallah Allah dai ya kawo mana sauki To uh, Hajiya Surayya me za ki kara kan abin da Hajiya Amina ta faɗa kan batun shawaran da ya kamata a bada? Mu da Allah su yi haƙoƙi su yi ƙoƙari iya wasu su ba 'ya'yan mace tarbiyya don tarbiyyar 'ya mace yana da muhimmanci sosai a rayuwar aure idan 'ya mace ta samu tarbiyya to ba ma mijinta ba har 'ya'yanta su yan alfahari da su saboda uwa ita ce take creating community so ita ce take wannan din a samu al'umma a samu waye tarbiyyar da ta basu shine zai zamana al'umma har gaba ɗaya hmm. mutanen gari su masu amfana al'umma ta gyaru so tarbiyya gaba ɗaya na ga ya mace iyaye su yi kokari a kanta su ba ta wannan tarbiyyar To aji Yusuf idan na dawo kanka kaji abin da iyaye mata suka bada kan batun shawarwari domin a samu zaman lafiya. Me za ka kara kan abin da suka faɗi? Idan kika duba hajiyar kai malaman mu suna kokari ana ta wa'azi ana ta jin hankali ana ta faɗakarwa. Sannan babbar inda ake samun matsalar nama da wani daga iyaye ne suke bata sai ƙawaye sai kuma yanayin abin duniya. idan ba ka da shi a yau za ka ga cin mutunci ba irin wanda ba za ka gani ba daga wajen matan zamani daga yan uwansu danginsu daga iyayensu haka kuma a ɗaya ɓangaren ma za ka ga cewa ɗin mm, su ma mazan ba kan wallasa ba ne ba da yawa waɗanda a wanda da ba su san haƙƙin aure wanda ba sa sokiya akwai mazan da sun kwammace su fita waje su biya wa wasu matan bukatu a kan matansu na cikin gida wanda Allah ya ɗora musu nauyi a wuyansu sun yi musu rikon sakana kashi ba sa kula da haƙƙinsu ba sa kula da bukatunsu ba sa biya musu bukata ba wai don ba su da shi ba suna da shi ɗin? amma wani irin laifi suka musu in taimaka laifi ka jawo ta jiki ka nusantar da ita ga matsalolin ta ga abin da take so ta gyara in ba ta gyara ba kana da hanyoyin hujjoji da zaka ɗauki mataki amma ba wai ka zalunce ta ko ka shuce ta ba to saboda haka dai a takaice aikin na bangarori guda biyu ne aikin namu ne gaba ɗaya amma dai babbar bukata kuma babban abin da ya fi muhimmanci shine a duk lokacin da ake zamantakewa ta aure a sani cewa ana zama ne kuma ana rayuwa ce ta ibada kuma ibadan nan ita mace dole dole sai ta yi biyayya za ta samu rahama kai kuma ba a ce za ka danne hakinta ko za ka cuce ta kai ma ka samu rahama ba to wannan ya zama dole akwai buƙatar balance amma a gane cewa ibada ce ba wai zama ne na shantakewa na jin daɗi ko kuma na saduwa ko kuma na jin ko kuma na gasa da wasu sun yi baza a'a duk abin ba haka ne ba a rinka sakawa a zuci cewa ana rayuwa ce ta ibada wanda daga ƙarshe kowa zai ɗauki sakamakon wannan rayuwa idan aka yi rayuwa mai kyau aka samu zaman lafiya aka samu kwanciyar hankali aka yi ibada zaman aure irin na ibada din wanda annabawa da sahabbai da iyaye da kakannin mu suka yi suka koma ga Allah to ina mai kyautata zaton cewa za ku haɗa aljanna tare amma aka samu akasin haka to akwai damuwa Allah ya kiyaye To haka yake masu sauraro da fatan dai kun ji daɗin tattaunawa da muka yi da bakinmu a zaurenmu na yau inda muka tattauna kan shin menene matsalar da yasa ma'aurata sai a daɗe ana soyewa a waje ma'ana ana soyayya kenan amma daga zaren da kuma an shiga gidan aure sai a yi ta samun matsala ba tare da kuma an gyara matsalan ba sai auren ya mutu inda bakinmu dai suka yi mana bayani daga ƙarshe suka yi bayanin mafita da kuma shawarwarin da ya kamata a ce ke a matsayinki na uwa a gida ki rika ba wa 'ya'yanki tarbiyya ki koya wa yaki abinci ki koya mata yadda za ta gudanar da gidanta ba tare da ta samu matsala ba ki nuna mata cewa fa mijinta tana karkashin shi ne ki nuna mata cewa fa sai ta yi biyayya ga mijinta sai ta iya tsafta ta iya kwalliya ta iya girki ta iya duk abubuwan da ya kamata a ce ya mace ta iya a rayuwanta a gefen maza kuma ana nusar da su cewa fa kasancewa hakkinta komai nata ya dawo gare ka an san cewa fa mata sai an rika haƙuri da su duk abin da ya faru dole sai kai haƙuri da matanka ka san cewa kai uba ne a wajenta kai yaya ne a wajenta kai miji ne a wajenta kai ne ka zama komai nata to da hakan ya kamata a ce ka yi haƙuri da ita to in haka samu haƙuri tsakanin mata da miji fahimtar juna da kuma bincike mai kyau tun daga farkon auren to za a samu zaman lafiya a cikin auren. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen wake-wake amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. ta kai kalata. yau dai a za mu canja salo inda a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki amma kuma fa ya fi shahara ne a gefen kiɗa. Wato wannan wannan bako namu zai ɗora maka kiɗa inda yake ɗora ma mawaka wanda suka yi fice kama ta wato bangaren alijita ne a dogon ja auta waziri da dai sauran dukkan mawaka wanda suka yi fice a harkar wake-wake to amma kuma aka ce waka a bakin mai ita ya fi daɗi inda zan haɗa ku da bakonmu a yau da zai bayyana mana ko shi wane ne to ya sunan bakon namu sunana sultan babandala wane ne sultan babandala sultan babandala makaɗi ne a masana'antar kanut kuma mawaƙi ne kuma sound engineer. To an ka ce makiɗi me hakan ke nufi? Music producer wanda yake kidan duk wata waka da zaka je da kiɗa a kanta sufi ne wanda ya kidan akwai shi ai sai an yi kidan sai mawaki ya waka to yawanci an fi samun mawaka kai me ya jawo hankalinka kaga cewa ka fi son kai gefen kiɗa. eh ni ma wakan ne ma asali ma kawo ne industry so kawai saboda in samu kai na sauƙin producing na ayyuka na kai na sai na koyi kida nake to kuma sai zama ma mutane ina mutane da yawa bizin ma ta kai ma na ma samun lokacin da zan yi wa kaina yanzu kamar aka ce za a yi waka ka dora kiɗa ya kake gane kiɗan da zai ɗoro kan waka. Eh ina jin yanayin wakan da ka zo da shi zan iya gane a wani ki ne ko wani tunda normally ina da theoretical theoretical abin na experience na na keys na na kiɗan yau kuma na da shi a practically so in ka zo da abin da zan san kana zuwa min da wani an ka zan san yanayin irin kiɗan da zan maka so in ma na fa saba aiki da kai kuma to wannan mai sauki ne da ka zo da a kawai na sanya zan sai ta maka shi in ma kiɗa a To amma wannan kiɗa din nan ka je ka koyo ne ko kuma dai kawai karambani ne irin na matasa ya sa har ka iya? Eh, akwai koya akwai karambani. In farko na fara ma koya tare da abokai yana ne wanda su already na same su a cikin abu. Na koya tare da su sannan na dawo garin Kano sai na fara zama a Karmatako studio daga nan na koma gurin DJ Miku. Mm. ana na karasa koyan kiɗa sai daga ba kuma ana rayuwa ana ana update ana duk bincike ana waye to da yanzu akan haka nake in na bincike abu duba in ga bincike ake kaza ake kaza sai na yi da kaina kawai to amma baka samu matsala ta gefen iyaye ba sakamakon wannan irin harka naku ai san komai sai da kalubale sai ka samu kalubale kafin ka cimma nasara to amma ni kalubalen na ba ta bangaren iyaye zo ba a da ne rayuwa cikin industry ne anan ne na samu ni na kalubalen kuma Allah da an wuce da dama daga ciki don yadda na sha a baya ba zan maimaita shi ba na mm, to wani irin matakai ka bi domin magance waɗannan kalubalen to hakuri dai shine matakin farko don dole duk abin da zaka yi kana so ka nasara ka sa naci dole sai ka tacin da hakuri kana hakuri kuma kana naciya kana mantawa da abubuwa ka sa ranka to in ka yi free mind naka to shi ne aka samu damar kwakwalwarka ta buɗe ka da ci gaba da abubuwan da kake lafiya To a ko kana bayan kiɗi akwai waka da kake yi ne? Ina waƙoƙi sosai ina waka amma da gaya miki da ke ba sa bari na ne ina samun lokaci amma ina yi don kwanaki ma na saki ep na na na na dora su youtube channel na da su to wani irin waka kake yi ni style na da nake yi ma ban ma gama introduction na shi ba saboda ni ke ji waƙoƙi na ki ji eh na na ne ba na na ba gasarin gasarin ne dai kawai to yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so a rera wannan waka a jiya yake to bari in bari in ta Hausa ta mu na na ko okay kauna ta kai kauna yarda ta yarda ke ce kalata yarinya mai tsada kyakkyawa ce ke karshen zabina ke ce mai kare ni rigar karfe na kyakkyawa dola ba ta guri mai kyau zo zauna kenan ke ce endin karshen zabina masu mu idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da mu wanda in ba ku manta ba ko a wato kwanakin baya mu ta jihar Legas amma mazauniyar a babban birnin tarayya Abuja inda za ta gwada mana wato nau'i na kalan abinci wanda uwar gida a gida zaki sarrafa ma iyayen miji ko miji ko baki ko 'ya'ya ma a gida da fatan za ku ji daɗin kasancewa da mu a yau inda za ta nuna mana kuma wani bakon al'amarin kalan abinci zaki zo mana da shi yau. Kin san ni fa ban fiye kawo abu kasafai wanda aka saba da shi ba. <laughs> A yau dai ba wani bata lokaci za mu yi ba wannan um, nau'in abincin da na kawo mana ana iya cin shi da safe saboda ni da safe nake ci yawanci gaskiya musamman idan an samu ɗumaman taliya mm. farar taliya. To uwar gida za ta tanadi taliyar ta idan za ta yi da rana za ta iya dafa a lokacin amma ni mafi akasari na fi yin shi idan na yi taliya da daddare ya saura ko ba miya ko wani abu sai na yi wannan wato eh, kalan nau'in abincin da shi farin taliya kenan farin taliya to daman ba wani abin da kake bukata sai da jirgin tattasai sai kwanka dan guda shida bakwai ba zan ce hudu ba gaskiya mm. kin san daɗi yana da daɗi <laughs> gaskiya kam <laughs> to idan kika tanadi kwanki da sinadarin ɗanɗano da kayan ƙanshinki mm. da ɗan jajirgaggen tattasai ko kunce ataru da albasa ya isa. Mm. sai ka zo ka dora wato kaskon suyanka kan wuta ka sa man gyada mm. idan ka sa man gyada sai ka ɗauko wannan kwanna ka bayan ka fasa ka kada mm. sai ka zuba wannan markaɗaɗɗen atarin da albasa a ciki sai ka zuba a cikin kaskon suyanka da ka zuba mai yayi zafi to in ka fara soya kana ɗan jujjuya shi ya ɗan farfashe mm. in ka ga alamun ya ɗauko ya ma fara soyuwa yayi kalan brown shi kwan kenan shi kwan kenan sai ki ɗauko taliyan ki daman taliyan ki yana nan kin tanadi ta mm. taliyan idan niya ce za ki zuba mata ruwa ki daɗa sivin ɗinta saboda ta zama warwara mm. kisan idan kin aje taliya tana ɗan makalewa a jiki ko da ka zuba mai zai ɗan makale to sai ki ɗan sa mata ruwa saboda ta ɗan warwara mm. sai ki sivin ɗinsa shi ma saboda ba a buƙatan ki zuba shi a cikin kaskon suyan da ruwa to bayan wani ya naga kina haɗiyan yawo <laughs> <laughs> ai naga abin ne dai zai bada kala <laughs> to sai ki zo ki ɗauko wannan taliyan da ki Kai sivin saving kwan mm-hmm. kira mai ya ɗauko su yaya ma soyu mm. saura kaɗan saboda in ba haka ba idan bai soyu ba sosai zai miki karni eh. ko da kin sa kayan ƙanshi to ya fara soyuwa kin da gargaza shi a wuta sai ki ɗauko taliyan nan sai ki zuba idan kika zuba sai ki sa sinadarin ɗanɗanon ki yanda kike so mm. sai ki zo ki haɗe shi ki juya ki cakuɗa ki juya sai ki ɗauko ɗan marfi ki rufe minti biyu mm. ya isa shikenan <laughs> to shi wannan taliya ko in ce nau'in suya na taliya akan yi shi da sabon taliya kamar zaka iya tafasa taliya yanzu ko kuma da kwanannin taliya ake yi ana yin shi da sabo kawai na miki misali ni da ni eh. saboda ni ma na taso na ga a gida idan aka yi taliya da daddare haka da safe in dai taliyar ta saura babu miya to me ko a siyi biredi ko a siyi wani abu ko a ce za a ci wani abu to sai a yi wa baban mu irin wani baban fa mu muke ci ba fa a lokacin muna tasowa abban mu ake wa irin wannan taliyan special ake ci mai <laughs> to haka yake masu sauraron mu ko in ce uwar gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin kin dai ji abin da bakwar mu ta faɗa a yau a wato cikin zauren namu ina wanda in suka yi abinci ya rage suke ɗauka su zidda to matso dai ga wato wani kalan nau'in yadda zaki sarrafa taliyanki ko da a ce yau ya kwana kuma shi wannan taliyan ai ma ba su yi lallai farar taliya ba ko? yi e, ana yi da ko ko da jollof in kina da shi ana yi ko farar shinkafa ana yi kawai dai kin san wani sayin taliya ya dan fi saurin mm. um, haɗewan sinadarai idan kin eh, sa a jiki zaki ga nan da nan shi bai da wahalan ya yi zafi ko wani abu mm. makamancin haka kuma ba lallai sai da taliya kaɗai ba eh, ana yin shi da ko shinkafa ana yi ko mm. makaroni to kin ga uwar gida dai a yau in kika dafa taliya da daddare ko shinkafa ko makaroni kuka ci da yara a gida ya rage to ga wani kallon nau'i na dabara wanda zaki da safe ba tare da yara ma sun ce an maimaita musu abin da suka ci jiya ba za su ma ga abin da suka ci da safe ya fi abin da suka baro jiya da daddare alheri da fatan kun ji daɗin wannan nau'in kalan wato girki da bakuwar mu a yau ta wato sarrafa mana shi saboda ni kaina dai Allah Allah nake a gama wannan shiri ni ma dai na je na gwada wannan kalan nau'i na taliya <laughs> taliya mai kwai amma fa yanda kwai ya tsada din nan aka ce kuma ba za a yi da kwai hudu ba sai guda shida To, ɗazu dai na ce miki daɗi yana da daɗi. <laughs> daɗi kan daɗi kenan. <laughs> To haka yake masu sauraro kada dai ku sha'afa cewa shirin nan na zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. To malama ya sai in ce sanna da kokari da haka ne kuma muka zuwa karshen shirin namu na yau. A madadin ba basha da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin sai fi wannan nan duru da ta haɗa mana shirin. A washe rufe sallama da ku daga nan Washington DC. Sai an ji ku.